kai da kake yawan yin tusa ai ba magani za a baka ba lafiya ka samu duk mutumin da yake yawan tusa wai ya ce wai a bashi magani yo ai shi lafiya ce ta samu haka domin masana sun yi bayanin cewa duk mutumin da baya yin tusa sau goma sha biyu a rana ya je ya tuntuɓi likita don ba shi da lafiya ana buƙatar da ka ji sarari kawai ka karkace ka ba da sort sort sort kai ta zubo ta alamar kana da lafiya kenan domin abin da zai baku mamaki halittar da tafi kowa yin tusa a duniya ita ce kiyashi daga nan sai raƙumi sai sa kaga kiyashi ɗan kaɗan yake amma in ba halittar da aka yi wadda take yawan tusa kiyashi sana abin da zai baku mamaki masana sun fara bincike a kan tusa tun 1962 ƙwararru da likitoci suke ta yin bayani a kan tusa to mu yanzu misali a kai kanka ka san idan cikin ka ya mutse turmishe da ka ba da sot ka sirnano tusa nan ka ji wani wari ɗum sai ka ji cikin ya dawo daidai tusa magani ce sannan ku sani cewa shakar tusa yayin da mutum zai ɗumamo tusa ka ka wangale hanci ka shaƙa yana da matuƙar amfani a gangan jikin ɗan adam saboda warin tusa yana ɗauke da sinadarin hydrogen shi kuma kun san yana da matuƙar amfani a cikin jikin ɗan adam matsala ce waya ce an yi tusa mutum ya haka ta haka kai da Allah ai wargaje hanci kare haka ma ka bi ka rinka sansano ta kana ɗiban wannan sinadaran sannan maza sun fi mata yin tusa a yanayin binciken da aka yi amma kuma abin da zai ba kuma maki mata sun fi yin tusa mai wari fiye da maza sauraka in ana taron maza da mata kan ji ɗum to mace ce ta yi saboda su sun fi mai yawan sinadarin hydrogen a cikin tusarsu ah, sannan ku sani za ku ga mutum yana da yana tusa mai bada bar duk wanda kuka ji ya yi tusa ta bada bar papapar wannan yana nuna karamar dubura gare shi mai matsatsar dubura shine tusarsa take da ƙara amma wanda kuma ya zama yana yin karɓata a jika wannan ba shi da matsala ta duk mutumin da ya ga yana tusa wannan yana nuna cewa hanyar wato hanyar sarrafa abincinsa lafiyar talau hanyar da ake sarrafa masa abinci ba ta da matsala amma ka daɗe ba kai tusa ba akwai damuwa akwai matsala sannan abin da za ku fahimta a lokutan da aka fi yawan yin tusa shine lokacin da mutum yake bacci da ka ji tusa ka kakka matse ta kar ka kuskura ka ji tusa wai ka matse a'a da ka ji ta ko kana da alwala saki ka je ka canza alwala saboda lafiya ce Riƙe ta ta koma matsala ce Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu rika yin tusa amma ba cikin jama'a ba Allah ya wanzar da mu ya sa mu gama da duniya lafiya masu tu neman mu ko su turo mana bayanai za su iya kiran nambar kamfaninmu a sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya akwai shirye shiryenmu a YouTube mutum yana nema musamman babban channel ɗinmu channel a YouTube mai suna Aminu Kano TV a shiga a sacin Aminu Kano TV a subscribing akwai bidiyoyi da muka ɗora na wa'azantarwa ilmantarwa nishaɗantarwa, a wannan channel insha Allah sannan a TikTok ma akwai Dr. Hafizu a in kana sacin dr hafiz za ka samu bidiyoyi ko kai tambaya a baka amsa ko kuma a facebook a aminu kano tv ko kuma international islamic medicine and clinic ko kuma channel din nan ta murtala kawo taskar murtala kawo gata a facebook gata a youtube tana kawo bayanai na magunguna lallai ku je ku yi subscribing a youtube channel kuma ku je ku wato ku yi liking ku yaɗa wannan bidiyo kowa ya amfana saboda kowa ya samu damar yin tusassa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu na hafiz muhammad abdullah